أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأكثر من شاء بأذنه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد ينقوى وإن سكي صور علينا لكم كلنا أدري وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 لقوة ذو الحجة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya wanda shi daidai da sha biyu ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin. inda muke gabatar da karatu a ƙarƙashin wannan mu'assasa a sahabatul kiram wannan ne darasi na hudu a cikin littafin محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه ثم أن الله صلى الله عليه وآله وسلم da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din wannan ita ce halka ta hudu kamar yadda muka bayani malam kafin mu fara karatu yanzu cikin hukuncin da aka zartar a Kano na wanda ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji an ce ko na ga rubutun wasu bayan Allah cewa akwai wata ko akwai wasu da suke da ra'ayin cewa wannan hukuncin da aka yi wa shi wannan yaro da ya zagi Allah ya zagi manzon Allah suna ganin wai ba daidai ba ne. to duk wanda ya faɗi wannan magana gobe zan saki sako da safe kamar yadda aka saba in akwai wani abu muhimmi don saki sako amma duk wanda yake da wannan ra'ayin to ku tabbatar da cewa daga ran da mutum ya fito ya furta wannan ra'ayin ba musulmi bane ya yi ridda ya bar addinin musulunci kuma ba shi ba Allah da annaba Allah da annaba ba shi ba su inda wani sako sai gobe da safe insha Allah mutane saji akan wannan to shine malam yake cewa kama rawar bukhari fi sahihihi kamar yadda al-imam bukhari ya rawaito cikin sahihinsa an abdullahi bin Amur bin al-as wa an abdullahi bin Fi amr annahu sallallahu alaihi wa صفة wa الله a cikin عليه annabi. Fi taurati a cikin attaura. Allah أتكن wa Ta'ala ya tabbatar da cewa. ya faɗi siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin alƙur'ani a gurare da yawa idan muka ɗauki suratul baqara za mu ga akwai inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa wa'inda muka ba su littafi sun sun siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa amma matsalar kawai Allah ya ce wa inna fariqan minhu Allah ya ce allazina atina humul kitaba wanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san sufar annabin da Allah ya aiko kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu amma matsalar shine wa inna fariqan Minhu. lalle wani bangare daga cikin su Allah ya ce la yaktumuna al-haqqa sukan koye gaskiya wahum ya alamuna kuma suna sane suke ɓoye ainihin wato gaskiya da haka za mu ga cewa a suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo lokacin da yake maganan cewa ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi Allah yake cewa lokacin da Yahudawa suka ce wa lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka wato ka rubuta mana kyakkyawan abu a wannan duniya sannan kyakkyawan abu a lahira lalle mu mun tuba mun koma zuwa gare ka qala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu azabi usibu bihi man asha'u azabata dama yana samun wanda naga dama ne amma wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamata tayar wace kowane irin abu sai yace fa sa'aktubuha da sannan zan rubuta ita tawa rahamar ko in sa a rubuta ta lillazina taƙuna ko inda suke jin tsoron Allah wai utuna zakata kuma suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina wa inda Allah yake dangane da ayoyin mu yu'minuna kuma sun yi imani wanda suka yi imani da ayoyin nan namu in ji Allah madaukakin sarki ya ce allazina unar rasula su ne waɗanda suke ban ar-rasul ɗan saƙo daga wajen Allah annabi wanda Allah ya ɗaga darajarsa sama da ta kowa izaɓe shi yake sa a sanar da shi saƙo daga wajensa allazi yajidunahu wanda suka samu siffar wannan annabin maktuban yana rubuce indahum a wajensu Allah ya ce akwai shi fit taurati wal injili akwai a cikin attaura da injila kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai siffarsa a rubuce a cikin attaura da kuma ainihin wato injila wannan manzon da ya zo ya amurhum bil ma'ruf yana umartar su yace su yi abu mai kyau Wayan Hahun anil munkar yana hana mutane abin da yake munkari ne sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat yana haram yana hara yana halatta wa mutane ababai masu daɗi sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta wa mutane abin da yake datti ne wa yada'u anhum israhu sannan annabi yana kayar da duk abin da yake nauyi ne ga al'ummarsa wal aghlal allati kanat alaihim da kuma kukumi wanda ke wuyan al'umma Allah sai ya ce fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da wannan annabi wa azzaruhu suka karɓe shi sannan bayan wa azzaruhu wa nasaruhu suka taimaka ma abin da yake kai na addini wattaba'un nuran allazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da wannan annabi Allah ya ce ula'ika humul muflihuna wa'annan su ne masu samun babban rabo da haka Allah ya kira ya ce kul ka ce musu su ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duk duniya tun daga ɗan adam daga zamanin da Allah ya ɗauko annama har zuwa alkiyama ka ce musu inni rasulullahi ilaikum jami'an ni ɗan saƙo ne na Allah zuwa gare ku kuma ga baki ɗayan ku ɗan saƙon da allazi lahu mulku samawati wal ardi daga wajen Allah wanda imallaki sammai da sassai wannan Allah da ya turo ne shine wanda fala ilaha illa ba wanda ya cancanta a bauta masu in ba shi ba yuhyi dai shi yake rayawa wa yumitu shi yake kashewa sai ce fa billahi ku imani da Allah wanda yake kashewa ya raya wa rasulihi sannan ku imani da ɗan saƙonsa annabi a matsayin annabi al'ummi wanda bai je wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma duk duniya ta sallama cewa shi ne malamin kowa da kowa shi wannan annabin shi ma Allah ya ce yu'minu billahi ya yi imani da Allah wa kalimatihi sannan da wahayin da Allah ya saukan masa Allah ya ce wattabi'uhu lallai ku bi shi idan kuka bi shi la'allakum tahtaduna tabbas za ku samu shiriya wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa ta shi yasa alfazari da mu ga yana cewa bisharatuhu mawjudatun qabla khalqihi wala khulqa yurda kunhuhu ba'da khulqihi ra'ufun idza alwa zamanu bi rizqihi sai yace jawazun idza danna al-gamamu bi wadhihi fa fi kaffihi baharun nadayata mawud sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bisharatuhu in ja alfazazi Allah ya ji kansa bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana nan a rubuce a lauhil mahfuzu qabla khalqihi tun kafin Allah ya halicci annabi Muhammad shi yasa yace wala khulqa babu wata ɗabi'a mai kyau a duniya yurda da ake yarda da kunhuhu haƙiƙanin wannan ɗabi'an ba da kulkihi bayan irin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ke ra'ufu annabi mai rangwame ne idan alwar zaman idan zamani karkace biribihi da tausayinsa sai ce "Jawadu, annabi mai kyauta ne sallallahu alaihi wa sallama idan dannal gamamu idan girgiji ya yi ruwa biwar ihi da mamakon ruwansa kamar yadda Allah ya ce Fatarar wadaka ya sarudu min khilalihi za ka ga alwadaka wato mamakon ruwa yana ainihin wato fita in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fafi kafi a cikin tafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama akwai baharun nada teku na kyauta ya tamawwaju wanda yake ainihin wato bugawa teku na kyauta wanda yake bugawa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ka kun bisharatuhu bisharar annabi mawjudatun akwai ta qabla khalqihi tun gabanin Allah ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka akwai inda ya sake faɗa yake cewa ala inna rabbal arshi ku saurara ubangijin al'arshi fa sharrafa ahmada shine wanda ita darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai bambanci tsakanin wanda mutane ne suka taru suka ci yana da girma da wanda Allah ne ya faɗa da kansa ya ci yana da girma duk wanda Allah ya ci yana da girma ko ka yarda ko baka yarda ma ko ka karɓa ko baka karɓa ba yana nan a matsayin mai girmansa wanda kuma Allah ya ce kaskantacce ne diyar da za ka yi wa man yuhilillahu fama lahu mu kai wanda Allah ya wulakanta shi baka isa ka karrama shi ba sai ya ce waffa Allah ya cika bihi da annabi Muhammad bushara bushara wace bushara ce Allah ya cika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bushara da i a suratu safi da mu ga cewa a suratu safi annabi Isa ya faɗa bayan maganar annabi Musa cewa in tsala isa bin maryam ya bani isra'ila lokacin da isa dan maryam ya ce ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku sannan musaddiqan lima bayna yadayya yana gaskata ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ina mai gaskata abin da ke gabanina na attaura da ya sauka sannan wa mubashira ina mai bishara bi rasulin da wani dan sako ya fi min ba'ad ismuhu ahmad wanda zai zo min ba'ad ismuhu ahmad bayana sunansa ahmad to shine yake faɗa waffa bihi bushra Allah ya cika bisharar da yawa annabi Isa wato bisharar da annabi isa yi a wannan sai da Allah ya cika ta wa an jaza sannan Allah izartar da mau'ida wannan alkawari sai ya ce wa asra bihi Allah ya yi tafiyar dare da manzon Allah halar a wannan gidan duniyar aka ɗauke shi aka tafi da shi can wajen rabbin izzati wal jabaruti sai ya ce wa shafa'ahu gada kuma gobe alƙiyama Allah zai ba shi ceto sallallahu alaihi wasallam yace jara lailatul isra'i ya riga ya gudanu daren isra'i zikiran mukalladan zikiran mukallada an bato abin dawwamarwa gashi har yanzu qur'anin ya faɗa subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjidil haram gashi nan ana kareta sai ya ce wa man ka rasulillahi lillahi ya wa man ya aruju wane ne wanda ita taka i hau lillahi zuwa ga Allah ka rasulillahi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wa man ka rasulillahi wane ne wanda ya arzu ya tattaka ije wajen Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi babu wannan mutumin wanda ita taka ya tattaka ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala idawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne to shi yasa zamu ga wani wajen yana faɗa yana cewa laqad dalla isra'ul ilahi bi abdihi laqad tabbas dalla ilahu Ku dalla isra'ul ilahi tafiyar dala da aka yi da annabi aka tafi da shi wajen Allah ya yi nuni bi abdihi da bawansa da aka tafi da shi ala annahu akan cewa shi wannan annabin fa ba da kusa an keɓance shi bi da soyayyar Allah min kuma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce muhalin abu ne da ba zai taɓa yiwa ba ne ai shi ga rayuwa na an yi tsiba a ce yayi daɗi lifasrihi yayin da ta rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mutane su shiga taitayin su a zo a samu wani izo ita mutuncin annabi a zartan mai da hukuncin kisa a samu wasu munafukai wasu kafarai, da rigan musulunci suna cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne amma ba suna nan fa su yan umar ɗin fa in aka ce an samu wani yayi rafin ɗin wata su za ka ga suna ta insistin in ma kisa ne a zartar da hukuncin kisa a kansa wanda taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai kai duk matan duniyar nan a yi masa laifin bai kai girman laifin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma saboda an samu wasu zindiƙai manafukai sun je sun sa rigar addinin musulunci kuma suna kiran kansu musulmi haka wannan ƙungiyar ta human rights ba mu ce duk wanda ke cikin takaburi ba ne amma wallahi akwai matsala a ciki duk wanda wani abu zai tabbata irin wannan na taɓa mutuncin a zagi Allah a zagi manzon Allah a zo a hukunci kace wai kana ganin ya ka duba to a duba me me za a duba in kisan mutanen ne ba gashi nan ba zuwa a a kashe mutane magana kuke yi ko kuwa a sai duk inda za a takara addini fala za a takara Allah da annabi nan kuka fi kwarewa nan kuka fi kwarewa sai ce haramun ala qalbi haram ne ga zuciyata ba zai yi ba sulu wato zarewa ga zuciyata li buɗihi saboda annabi ya yawon nisa ne ina andalusi yana madina wa anna li hayranin jawanihi bin nasbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to shine yake faɗa anan yake cewa wato yana bayani shi abdullahi bin amru annahu qala fi sifati rasulillahi fi tawrati cewa muhammadun abdi annabi muhammad bawana ne wa rasuli kuma manzuna ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da abdu waje ɗaiɗi har waje guda tara a ƙur'ani Allah ya faɗa a suratul baqara ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kun ga nan wajen abdina shine bawan mu kuma idafar da aka yi idafa ce ta at-tashrif wa at-ta'zim wa at-tabdil wa al-ihtiram idafa ce ta mutuntawa da girmamawa in ba ka ba ai duk sama da ƙasa bayan Allah ne sannan Allah ya faɗa a suratul amfani yace wa'ala wa alamu an na maganin kimmin kuma sahu walin rasuli walidin ƙurba wali ya tama wal masakin in kuntum amintum billahi wa an zanna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'ani Allah ya ce abdina bawan sannan ya faɗa a suratul isra'i yace ce subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الفرقان يفعل يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الزمر يتي أليس الله بكاف عبده أشياء الله بإشباب صباح shine annabi Muhammad a suratun najm yace ce Fa'auha ila abdihi ma auha a suratul hadid yace huwan alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin a suratul ya yace wa annahu lamma kama abdullahi lokacin da bawan Allah yi to shi yasa anan alfaza bi kuka ji mun siyasi laqad dalla israful ilahi bi abdihi isra'in Allah ya nuni da bawansa cewa ala annahu qad khussa minhu wato bi wuddihi akan cewa an keɓance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani irin so daga wajen Allah sai yake cewa a wa rasuli kuma manzona ne sammaituka almutawakkil Allah yake ni ne na sa maka suna almutawakkil laisa bi fazzin wanda yafi kowa dogara ga Allah annabi ba mai kaushin zuciya ba ne ko mai kaushin ɗabi'a wala dalilin ko mai kaushin zuciya haka Allah ya siffanta shi ya ce masa fa bima rahmatin min Allah linta lahu wala kun fazzan galidal qalbi lam faddu min hawli inda annabi yana wato da kaushin ɗabi'a da kaushin zuciya Allah ya ce da sahabbai kowa ya watsi ya bashi sai ce to fa'afu anhu kai annabu in sun maka abu ka yafe musu sannan wastaghfir lahu wa shawirhum fil amr fa idza azamta fa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin to kun ga sambaitu kal mutawakkil na sa maka suna al mutawakkil wala takhabin fil aswaqi manzan allah ba mai ihu bane ki daga manyan sa a cikin kasuwa dan me dan idan sautin ka zai daga to ana so sautin ka ya daga akan addini dukkan sautin da mai shi zai daga in dai ba daga shi zai akan addinin Allah ba a dikiran sallah ko da'awa to a ji ka ka daga murya ana ta hayaniya da kai wannan bai daga cikin abin da ake so shi yasa za ku ga yana cikin abin da luqmanul hakim ya dora ɗansa na tarbiyya a kansa bayan ya masa maganar alaƙarsa da Allah da iyayensa ya zo maganan ibada ya ce masa ya bunayya aqimis salata ya kai tsana ka da sallah wa murbil ma'arufi ka yi umarni da abu mai kyau Wani anil munkar sannan ka hana abin da yake munkari ne sai ce wasu bir alama a samaka ka yi haƙuri a kan abin da zai same ka na bala'i zagi da fatanci da duka wataƙila wata rana ma har da kisa kamar yadda aka yi wa malam jafar da malam albani inna zalika wannan fa min azmil umur yana daga cikin manya-manyan al'amura wala ta sa'ir lin nas yace kada ka kawar da kundukukin ka ga mutane ka zo ka ga mutane na zaune ka kawar da fuskar ka haka ko sallama ka ki musu wannan alama ne na wulakanci da raina ɗan adam da rashin sanin kimarsa yana koya masa yadda ya kamata ya mu'amala da mutane wala tamshi fil ardi mahan kuna karta kai tafiya a doron ƙasa kana takama kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin ya ce wala tamshi fil ardi ma'rahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula kai din nan baka kai matsayin dutse ba wajen tsawo sannan ba za ka iya huda ƙasa ba duk takama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur duk wani mai alfahari mai takama Allah bai san sa sai ya ce masa wa kusur fi mashika idan za ka yi tafiya tafiyar ma ta zamanto a katsakiya wa gudud min sautik sannan in za ka yi magana ka sassauta muryarka sai ce masa inna an karar aswaki mafi munin sauti shine da sautin hamir shine sautin jaki duk wanda i zauna a ƙauye kamar mu da muka zauna a ƙauye alhamdulillah jaki za ka yi ta dukansa kai ta dukansa in kuka amma haka kawai a banza jaki in ya fara ihu duk unguwarsu ya tashi kuwa inda asuba ne sai kuwa ya tashi shi yasa Allah ya ce inna ankara al-aswati da sautul hannu. to in ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga sautin sa to kiran mutane zai zuwa ga addinin Allah amma haka ko annabi ya daga muryar sai ta ihu to yana cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala sakhabin fil aswad sannan wala yadfa'u sayyi'a bis sayyi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tun kuɗa mummunan abu da mummunan abu don me don idan Allah ɗora annaba akan abu ya ce masa yi annabi yakan ɗauki abin da ifi ne ya ɗauka misali za mu ga a ƙarshen suratun nahali Allah ya ce masa wasu wa in ukibtum fa aqibu bi misli ma ukibtum bi in an muku ba. Allah ya ce ku rama gwargwadon yadda aka yi muku amma wala in sabartum la huwa khairul Allah ya ce da za ku yi hakuri yin hakurin ya zo kowa ya san irin kisan da aka masai na Hamza a Uhud annabi ya ce in ya samu dama sai ya rama abin da aka yi ma sai na Hamza saboda yadda ya ji zafin kisan Allah ya ce to in kun raba da gwadon yadda aka yi muku babu laifi amma wala in sabartum da za ku yi haƙuri da huwa khairul lisabirina yin haƙurin shi ya fi zama alheri kuma za ku ga annaba haƙura yayi sai ya ɗauki mafi alheri da haka Allah sai ce masa wasbir wa ma sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi min mimma yankurun inna Allah ma'a alladhina ittaqaw wal ladina hum muhsinun da haka Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ɗora annabi akan wannan tsari da shi yasa za mu ga a suratu fussilar a suratul lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yi magana ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne wanda ifi kowa kyakkyawan zance mimman da a ilallah irin wanda yi kira zuwa ga Allah wa amina salihan ya aikata aiki mai kyau wa qala innani min almuslimin yace ina daga cikin musulmi buɗe da ta ina ganin ka wannan kai na mata kare ko ta kusa kare a buɗe wannan innani min almuslimin ina daga cikin musulmai sai Allah subhanahu wata'ala yace wa annabi eh bai shi kawai da ta kare din to kashe wifin ne kashe wifin ne kawai ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تدعى الله يتوى النبي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فذاك هذا ممونا أبدا التوابة سيدي تيو ادفع بالتي هي أحسن idan an maka mummunan abu ka sa kyakkyawa ka tunkuɗe mummunan Allah sai ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu wanda yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai kaga ya dawo ka annahu waliyun hamid sai dawo daga cikin manya-manyan masoyanka sai Allah ya ce amma wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba wanda zai haɗu da wannan sai wanda suka yi haƙuri sai ma'abuta rabo babba da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa rabo babba a wajen Allah shi ka ya ɗabbaka wannan aikin a tabbace walakin ya afu annabi yakan yi afuwa wa yasfahu ya kawar da kai don qur'ani ya bashi dama ya bashi umarni a gurare da dama Allah subhanahu wata'ala yana ci masa ainihin wato ya yi haƙuri in maka tafi suratul hijiri za mu ga haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق سيتي وإن الساعة لآتية القيامة ذات الرسيت ما ستصفه الصفح الجميل كي أفوه ككودة كي كودة كي بيتوكما أنما الله يتي مسري باو كودة كي بكوي آآ يكودة كي كودة كي ميتو سنن الله سبحانه وتعالى ولكن ولن أقبضه Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓe shi ba hatta uƙima. har sai da aka tsere bihi da shi almillata al'auja tafarkin da yake karkatacce aka dawo aka mayar da shi mai kakki bi an kulu ta yadda mutane za su ce la ilaha illallah wa aftaha bihi Allah ya buɗe da shi a ayyunan umya idanun da suke bakafi ne wanda suka kasa ganin gaskiya su ne wa azanan da kunnuwan da suke wato summan wa kusamma kurame wa kuluban da zukatan da suke gulfa a rufe suke wa arhamul khalqi wa arfa'uhum bihim shine mafi tausayin halittu mafi jin kansu wa adamul khalqi naf'an mafi girman talikai wajen amfani lahum ga su talikan fi dinihim wa dunyahu a cikin addinin su da kuma duniyar su wa afsawul shi shine mafi fasahar halittar Allah wajen magana wa ahsanuhum mafi kyawun su wajen ta'abiri anil ma'anil kasirati akan ma'anoni masu yawa bil alfadil wajiza da lafuzza ɗan kada duk maganar da ba ta bukata a tsawaita ta manzon Allah bai tsawaita ta maganar da ba ta bukatar a takaita ta annabi bai takaita ta yakan tsawaita magana inda yake bukatan a tsawaita inda yake bukatan a takaita ya takaita inda yake bukatan a yi ta tsaka tsakiya mutawassita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta mutawassita inda ya kamata ma a yi shiru kar a yi magana annabi bai yi inda yake bukatan a yi magana sallallahu alaihi wasallama zai addalati wacce take nuni alal muradi akan abin da ake nufi wa asbaruhum shine mafi haƙurinsu fi mawaqil sabr a gurin duk da ake bukatar a hakuri wa shi shine mafi gaske su fi mawaqil liƙa lokacin da duk za a haɗu da wani abu na musifa da ya kamata a daure masa wa shi shine mafi cikarsu bil ahadi wajen cika alƙawari wa zimma da zimma wa a'lamuhum mukafa'atan shine mafi girman su wajen ainihin wato adanan can summa wa qulubul gulba shine mafi girman su mukafa'atan wajen mukafa'a alal jamil akan kyakkyawan abu bi addu'atihi da ninkin ba ninkinsa. sallallahu alaihi wasallam wa shi ne mafi tsananin su tawadu an wajen tawadu sallallahu alaihi wasallama to wa shi shine mafi girman su isara wajen ya fifita wani akan bukata ta duniya ala nafsihi akan kinkansa wa kalbi khalqi shine mafi girman halittu zabban wajen kariya an a akan sahabbansa wa himayatan da kariya na gare su wa difa'an da tunkuɗe duk wani abu na cutarwa anhum da gare su wa aqwamul shine mafi tsayuwar halittu bima ya amuru bi ga duk abin da zai umarni ya ce a yi wa shine mafi barin su lima yanha anhu ga duk abinda annabi zai hana ya ce a bari wa awsalul khalqi li rahmihi ko li rahimi shine mafi sadarwar halittu zuwa ga zamancinsa fa huwa a bi qawli al Yaka annabi ya cancanci maganar mai magana da yace bardu annabi sun yi sallallahu alaihi wa sallama alal adna akan wanda yake da na kusa wa marhamatun sannan annabi wato tausayi ne shi wa alal a'adi kai akan makiyama majinin shi annabi malinin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato rihun ne sulbun wato tsinan mashi ne mai tsaurin da wato malin jaldu tsinan mashi ne wanda yake ainihin wato mai tsaurin da baya karkacewa kamar yadda alfada ya faɗa cewa a fadan da na faidan wa a'mala sadatan sai ke fasasa bai dakal halka linan wa shiddatan naka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bardun ala adna wa marhamatun wa alal aadi marinun jalbu sallallahu alaihi wasallama to ana nuna cewa lokaci yayi zamu tsaya anan wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته